الرحمن الرحيم الحمد لله معز من أطاءه واتقى ومذل من أطاء أمره وعصى أحمده على جزيل كرمه وما أولاه وأشكره على آلائه الجسيمة وأشكره على آلائه الجسيمة وما أسداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد الا اياه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير عبد اجتبى وافضل رسول اصطفاه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن كان هواه تبعا لهداه اما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال أيضا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور أيها المسلمون إن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وإقاب أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد جعل الله بين يدي الساعة أشرادا تدل على قربها قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بئست أنا وساءتك هاتين عباد الله إن الصحابة كانوا يتذاكرون الساعة إن الصحابة كانوا يتذاكرون أمر الساعة قال حذيفة رضي الله عنه اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وهذه علامات كبرى وبظهورها تضمحل الدنيا وتقوم الساعة وإذا ظهرت الأشرار الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام الذي انفطر عقده قال عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وفي مسند أحمد الآيات خرزات منزومات في سلك فإن يقدأ السلك يتبع بعضها بعضا أيها المؤمنون عباد الله هذا وقد ظهر كثير من أشرارها الصغرى قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ومنها بئسة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بئست أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني رواه أحمد ومن أشرارها ظهور فتن عظيمة يلتبس فيها الحق بالباطل يلتبس فيها الحق بالباطل قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ويتزلزل الإيمان ويمر الرجل بقبر رجل ويتمرغ عليه لتغير الأحوال وتبدل الشريعة ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به إلا البلاء يقول ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشترى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقداء الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا رواه أحمد وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا ومن أشراط الساعة قلة العلم وظهور الجهل حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقذب العلم انتزاعا ينتزئه من صدور الناس ولكن يقذف العلم بقذف العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وعن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الخبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم أيها المسلمون فوعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها والشمس تطلع من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والدنيا قد آذنت بصرم وولى الحذاء والآذفة قد أذفت ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتد عليه حسراته فالآمال تطوى والآمار تفنى وما الأمر وما العمر إلا صفحة سوف تنطوي وما المرء إلا زهرة سوف تزبل ومن أداء الأمل نسي العمل وغفر عن الأجل فالسعيد من أعد العدة واستعد للنقلة قال بعض الحكماء أجبت من يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمري فاجتهد في العبادة فاجتهد بالعبادة وابكي على الخطيئة وفر من العقوبة عليك برفع صوتك بالبكاء على ما كنت فيه من اعوجاج فالموفق من صرف عمله الى ما يبقى وقطعه عما يفنى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون تزود للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد ستندم ان رحلت بغير زاد وتشكى اذ يناديك المنادي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 dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala mai ɗaukaka dukkan wanda ya masa biyayya ya ji tsoronsa kuma mai ƙasƙantar da dukkan wanda ya tozarta umarninsa ya saba masa muna gode masa a bisa ni'imominsa masu girma da dukkan abun da ya jibinta mana na alkhairai muna gode masa a bisa ni'imominsa manya-manya da abun da ya ba mu na alkhairan duniya da lahira muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin sarayya ba abun bauta sai shi ba ma bauta kowa sai shi muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne shi ne mafi alkhairin dukkan bayinsa da ya zaba shi ne mafi alkhairin manzonni waɗanda ya zaba mana ubangiji ta'ala ya masa salati da taslimi da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda yake bin shiryansa bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah hakikanin jin tsoronsa ku yi riko da igiya ta musulunci ita ce la ilaha illallah ku sani cewa dugadugan ku ba za su iya tsayuwa a cikin wutar jahannama ba ubangiji ta'ala yana cewa dukkan wanda ya kafurce wa ɗagutu shine abin da ake bautawa ba Allah ba ya yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya yi riko da igiya mai ƙarfi wacce ba ta tsinkewa ita ce igiyar la ilaha illallah Ubangiji ta'ala mai ji ne mai ilimi ne kuma Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah yana mai kyautata imaninsa da ayyukansa haƙiƙa ya yi riko da igiya wacce ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah kuma dukkan al'amura suna komawa ne zuwa ga ubangiji ta'ala ya ko musulmi hakika imani da ranar lahira da dukkan abin da ke cikinta na kyakkyawan sakamako ko ukuba ɗaya ne daga cikin rukunin addinin musulunci kuma ɗaya ne daga cikin ginshikai manya-manya na musulunci hakika ubangiji ta'ala ya sanya wasu alamu kafin tashin alkiyama wanda suke nuna mana a yanzu cewa alkiyama ta kusa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shin mutane suna jiran alkiyama ta tashi ne kafin su yi imani ai bara ta zo muku ba sai kutsan ba tare da kun sani ba wani ma yana kasuwa ya buɗe shagonsa yana ciniki ya buɗe kayan yana nuna mai sai kawai sai alkiyama ta tashi wani ya ce bari in je na yi ne in kawo muku kafin ya dawo wajen iyalinsa ya kawo cefenen alkiyama ta tashi sau da ka alkiyama za ta tashi kutsan ne hakika kuma alamominta sun bayyana ubangiji ta'ala yana cewa al'amarin Allah ya zo shine alkiyama kada ku tsaya kuna gaggawan zuwansa tsarki ya tabbatar ma ubangiji daga abin da kuke masa shirka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ambaci tashin alkiyama idanunsa suna yin ja kuma sautinsa ya ɗaukaka fushinsa ya yi tsanani hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga jabir bin abdullah radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sassuma ya kasance idan yana huduba akan abin da ya tafi tashin alkiyama sai idanunsa su yi ja sautin ya ɗaukaka fushinsa ya tsanani kai ka ce yana yi wa rundunar yaƙi gargaɗi ne yana cewa ga abokanin gaba sun zo muku da safe ko sun zo muku da yamma manzo Allah sama yana cewa an aiko ni ni da tashin alkiyama kaman wa'annan yatsun nawa guda biyu wato ya tsata nuni da tsakiya ma'ana tazaran dan kaɗan ne ya ku bayin Allah Haƙiƙa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan zauna su dinga tattauna abun da ya shafi al'amarin tashin alkiyama domin ya ƙara musu imani huzaifa radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sassama wata ran ya fito wajenmu sai ya samu muna tattaunawa sai ya ce menene kuke tattaunawa sai suka ce muna tattaunawa ne dangane da tashin alkiyama shikenan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai alamomi guda goma sun bayyana sai ya ambaci daga cikin su akwai hayaki wanda zai zo ya tirnike duniya gaba ɗayanta ko ina ta ruɗe da hayaƙi sannan akwai dujjal wanda zai bayyana yana ɓadda mutane yana cewa shi Allah ne duk wanda ya imani da shi ya kafurta ko dai dujjal na, asali sannan kafinsa kuma akwai dujjalai na mutane waɗanda suke ɓadda al'umma suke ɗora su akan ɓata suna cewa shirya ne sannan akwai dabban da za ta bayyana wanda za ta dinga yi wa mutane magana sannan kuma akwai fitowar rana daga ta inda take faɗuwa shine yamma sannan kuma akwai saukowan annabi isa alaihi salatu wassalam wanda zai sauka ya je falastin ya kashe wato ainihin dujjal akwai bayanan ya juju da ma juju wasu fitinannun mutane waɗanda za su hana duniyan sakat idan sun bayyana sannan akwai kuma girgizan ƙasa da za a yi guda uku manya-manya za a yi a gabacin duniya a yi lebur da al'umma sannan a yi guda ɗaya a yammacin duniya a yi ɗaya kuma a tsibirin larabawa sannan ƙarshen alamun shine wuta ne za ta fito daga yaman daga wani gari da ake ce masa adan ta dinga kora mutane zuwa ga farfajin alkiyama za ta kwana inda suka kwana ta wayi gari inda suka yi wayi gari ta yi hantsi inda suka yi hantsi ta yi yammaci inda suka yi yammaci za ta dinga kora su ba za ta rabu da su ba dare da rana har sai ta kawo su farfajin alkiyama ya ku bayin Allah wayannan su ne alamomin alkiyama manya manya idan suka bayyana duniya ta wargaje alkiyama ta tashi kuma idan suka fara bayyana to ɗaya yana bin ɗaya ne wato kamar tsakiya ne a tsinkata, idan baka san tsakiya ba kamar carbi idan ka idan ya tsinke duk sauran ƴaƴan su ma da su biyo to haka nan alƙiyama idan ta zo tashi ubangiji ta'ala yana cewa sanin gaibu na sammai da kasai nasa ne al'amarin alƙiyama kamar kittawan ido ne ko abun da ma bai kai haka ba hakika ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai saboda haka mu ji tsoron tashin alƙiyama. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa kowace alama guda ɗaya idan ta bayyana to lalle sauran alamun su ma suna biyowa baya kuma ba tare da daɗewa ba Sau da haka da zaran manya-manyan sun fara bayyana to wannan alama ne alkiyama ta zo tashi hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad ya ce ai alamomin alkiyama kamar tsakiya ce wacce aka tsara ta a cikin zarenta idan aka yanke zaren za ka ga tsakiyan yana zubewa ɗaya yana bin ɗaya kamar carbi ne ka tsinka shi za ka ga sauran sun biyo wato ƙwaya ɗaya da ya fara zubewa ya ku muminai ya ku bayin allah haƙiƙa alamomi da yawa ƙanana na tashin alkiyama sun bayyana ubangiji ta'ala yana cewa iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar alkiyama ta kusata domin wata ya tsage wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafurai suka nemi yayi addu'a wata ta tsage biyu bayan ta kai daren goma sha hudu manza su ma yayi addu'a wata ta rabe biyu rabi ya fadi a ɗaya dutse rabi ya fadi a wani dutsen daban wannan tashin alkiyama ne alamu ne na tashi alkiyama wanda ya riga ya bayyana ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma alama ce ta tashin alkiyama domin shine annabi na ƙarshe gaba ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an aiko ni ni da tashin alkiyama tare wato na zo a ƙarshen duniya ne kusan tare aka aiko mu da tashin alkiyama har ma yana cewa ta kusa ma ta rigaye shi wato saura kaɗan ta riga shi zuwa imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin yana daga cikin alamomin tashin alkiyama fitintuno su dinga bayyana dare da rana a dinga cakuɗa ƙarya da gaskiya manya-manyan fitintunu har ma ka kasa gane wai a ina gaskiyan take kamar yadda ubangiji ta'ala yake wa yahudu kashedi yace kar ku ya ƙarya da gaskiya ku ɓoye gaskiya alhalin kun sani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a da ƙarya da gaskiya a nuna maka cewa gaskiyan ce har ka kasa gane ma to a ina gaskiyan take wancan ya ce ma kaza wannan ya ce maka kaza wannan ya kashe musulmi wannan ya kawo shirka ya ce shine addini wannan ya kawo bidiya ya ce shine musulunci shine ainihin sunna abubuwa su cakuɗe a kasa gane ma mutum in ba ilimi ne da shi ba zai iya gane ina gaskiyan take ba wannan dukkanin sa alamu ne na tashi alkiyama kuma imani zai girgiza har ta yanda mutum zai wuce kabarin wani ya dinga birgima akan kabarin saboda al'amura sun cakuɗe shari'a ta caccanja ya dinga cewa ina ma ni ne a cikin wannan kabarin wato zai burin ina ma shine ya mutu yana cikin wannan kabarin saboda babu abun da ke tare da shi sai dai bala'i abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace zamani zai zo muku wanda da ɗayan ku dai samu mutuwa ana sai da ita da dai sai ita duk da yanda ake gudun mutuwa idan alkiyama ta zo tashi fitintunu da su yawa mutum ya dinga neman ina ma mutuwan take inda ana sai da ita kasuwa da dai je ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika kafin alkiyama ta tashi akwai fitintunu da za su bayyana kamar yanki na dare mai duhu wato duhu kan duhu ka kasa gane ina ma ka miƙa ina ne yaya addinin kan ma yake ka kasa ganewa mutum zai wayi gari yana mumini in ji manzon Allah sallallahu alaihi amma kafin yamma ya zama kafuri ko da yamma yana mumini yana musulmi amma kafin gari ya waye ya zama kafuri imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin wato duk wata fitina mai sauki ne idan bata taba addinin ka ba fitina da za ta taba maka imaninka da tauhidinka wanda ita ce babbar fitina wanda kana ganin kai musulmi ne alhalin kuma kai ba musulmi ba ne. hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ku gaggawa wajen ayyukan alkhairi saboda akwai fitintinun da za su bayyana kamar yanki na dare mai duhu mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin yamma ya zama kafuri ya wayi gari ya zama da yamma yana mumini musulmi manzo Allah ya ce kafin gari ya wayi ya zama kafuri zai je ya dinga sai da addininsa saboda wani abun duniya manzo sama ya ce mu yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi a sai idan ka rike addininka ka rike ayyuka na alkhairi kana yi ka ji tsoron Allah tsakaninka da Allah kake addinin to waɗannan fitintunun ba za su same ka ba ubangiji ta'ala zai ji tausayinka ya dora ka akan tafarki madaidaici ya dora ka akan gaskiya na jahadu fina lanahdiyannahum subulana amma idan ba haka ba to zaka je ka saida addinin ka saboda duniya Ina daga cikin alamomin tashin alkiyama karancin ilimi da bayyanan jahilci har ya zama mutane ba sa iya gane abubuwan da ubangiji ta'ala ya wajabta musu saboda jahilci ya musu katutu hadisi ya tabbata a cikin wato sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ubangiji ta'ala ba wai zai karbi ilimin bane ya kwace shi daga zukatan su malamai a'a zai dinga ɗaukan malamin ne ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa har mutane su wayi gari babu malami a tsakaninsu babu malamai na Allah a tsakaninsu sai su riƙi jahilai a matsayin su ne malamansu sai su dinga musu fatawa suna tambayansu su kuma sai su bada fatawa ba tare da ilimi ba sai su ɓadda mutane kuma su ma su ɓata saboda haka wannan alama ce ta tashi alkiyama uzaifa radiyallahu anhu yace manzon Allah sasuma ya ce ilimi zai tsufa zai diddige kamar yadda zanen tufafi yake tsufa kamar yadda tufafin ka in yana sabo zanen sa kyalkyal yau da gobe ana wanke shi har a kasa ganin zanen to haka nan kafin alkiyama za ta tashi kafin alkiyama ta tashi za a nemi musuluncin a rasa shi a kasa gane ina ma addinin yake kuma har iya zama na mutane ba su san ma meye azumi ba meye sallah menene aikin haji menene zakka sallah an daina yi zakka an daina fitarwa aikin haji ba a yi azumi ba a yi a dare ɗaya za a zo a ɗauke wato alƙur'ani sai ya zama na babu aya ɗaya a tsakanin mutane kuma sannan a samu wasu jama'a a cikin mutane mutum ya dinga tinƙaho a samu wani dottijo tsoho ko wata tsohuwa ta ce wallahi mu kam mun samu iyayenmu suna faɗan wata kalma ita ce la ilaha illallah ba za mu gushe ba muna faɗan kalma wato la ilaha ita kaɗai za ta rage nan ma tsofaffi ne za su dinga faɗanta suna tuna iyayensu da kakanninsu da suna faɗan la ilaha sai su ce to mu kan ba za mu daina faɗan la ilaha ba amma sauran mutane gaba ɗayansu wato sun narke sun fada a cikin sirka ubangiji ta'ala ya kare mu Allah ya sa kar mu kai wannan lokacin sannan wato la ilaha illallah ita ce ƙarshen kenan abun da zai saura daga cikin wato alamomi na addinin musulunci ya ko musulmi hakika alkawarin Allah gaskiya ne alkiyama za ta zo babu kokonto a cikinta rana za ta fito ta yamma ta inda take faɗowa idan ta fito ma'anansa alkiyama ta tashi kenan to a lokacin idan mutane suka ga rana ta fito ta yamma kowa sai ya imani ya tabbatar da alkiyama za ta tashi to a wannan lokacin ne imanin mutum ba zai amfane shi ba haka wasu ayyuka na alkhairi da zai yi ba za su taɓa amfanansa ba an riga an kulle iya ayyuka alkhairin da kai a baya shi kenan nan gaba ba za ka sake yi ba in kana da wasu zunubai ba za a karbi ka ba a wannan lokacin saboda rana ta riga ta fito wato ainihin ta yamma ta inda take faduwa hakika duniya ta sanar da cewa fa ta ta kare kuma ta juya tana mai gaggawa alkiyama ta kusata hakika dukkan wanda ya rafkana baya ayyukansa lokutansa za su tafi duk wanda ya tarabkana baya addini baya ibada ya sani lokutansa suna tafiya sannan kuma asaransa za ta tsananta a lokacin da zai yi nadama hakika bururuka an riga an toshe su rayuka da su kare nan gaba babu wani maganan buri babu wani maganan abun nan rai dukiya ma za ta yalwata kafin alkiyama ya tashi manzo ya ce za a dinga yawo da kuɗi ana cewa ga miliyon ɗari an baka fi sabilillahi sai ka ce wa mutum wallahi da jiya ka zo da na karba amma yanzu kan bana bukata saboda babu abin da zai yi da wannan wato ainihin dukiya din saboda haka rayuwar dan adam kamar takarda ne za a ainihin nade ta kuma dan adam yana nan kamar fure ne yana yankunewa akwai lokacin da dukkan wayannan abubuwa na duniya za a wayi gari ba su da amfani ko dan kadan dukkan wanda ya biye wa burinsa zai manta da ayyukansa na Allah zai manta da ayyukansa na addini dukkan wanda ya rabkana wato daga ainihin ayyukansa na alkhairi to zai rafkana kuma daga ajalinsa mai arziki wanda ya sa'a shine wanda ya tanadi domin tashin alkiyama ya tanadi na ayyukan alkhairi domin ƙaura daga duniya izuwa ga alkiyama wai daga cikin malamai ya ce ina mamakin mutumin da yake damuwa da ɓacin rai saboda ya samu tawaya na arziki wato ya ɗan yi asara na dukiya sai ya dinga damuwa amma kuma baya damuwa akan wato riguwan da rayuwarsa take yi kullum idan yini ɗaya wuce ai kwanakinka suna riguwa ne me yasa baka damuwa inda kuɗinka jarinka zai dinga kasa kasa yana riguwa zaka shiga tashin hankali to ai rayuwarka kuma kullum gari ya waye wato riguwa take me yasa baka shiga tashin hankalin cewa yanzu ka kusa ka mutu kullum rayuwarka riguwa take yi inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha naqasun min al umri kana farin cikin kawaye gari sauran kwana kaza na yi shekara kaza amma kana manta cewa rayuwarka ne take raguwa kullum kana ƙara wato kusantan kabari ne me yasa baka damuwa akan wannan amma idan arzikinka yana baya baya kake shiga tashin hankali ya ku bayan Allah ku yi kokari wajen ibada ka yi kuka akan kurakurenka ka gudu daga azabar ubangiji subhanahu wataala ka daga murya da sauti wajen kuka abun da ya shafi wato halin da kake ciki da zunuban da kake ciki domin ubangiji ta'ala ya ji tausayin kai gafarta maka wanda aka yi masa gaman katar wanda ya sa'a shine wanda ya sarrafa dukkan burinsa izuwa ga lahira ya yanke bururukansa na duniya ubangiji ta'ala yana cewa kuna fifita rayuwar duniya akan lahira lahira ko ita ce tafi alkhairi sannan ubangiji ta'ala yana cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun alqiyama ta kusa mutane fa an kusa a fara musu hisabi amma suna nan sun bijirewa Allah suna cikin rafkana ba sa lura da irin wa'annan abubuwan saboda haka mu yi guzuri domin tashin alkiyama kar ka yadda kai tafiya ba tare da kana da guzuri ba akwai bayin Allah na gari suna nan dare da rana suna yi wa ubangiji ta'ala da'a domin wato su samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama kuma tafiyan nan tare za ku yi ta yanzu za ka yadda ka yi tafiya da wanda yake da guzuri kuma ba zai baka guzurin ba kai kuma ya zama baka da guzuri lalle za ka yi nadama a wannan ranan za ka shiga tashin hankali da wahala lokacin da za a kira ka a ce wane dan wane jikan wane baka rike addinin ka da kyau ba baka bauta wa ubangiji ta'ala ba ka rudu wato ainihin da rayuwar duniya ibadallah inna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنين وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا البائل بائلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الجليلة والدقيقة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله